الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد زام تاشي درسينا تريد سبعين دبقي أجتن كراتمنا الموفى سإمام مالك يوكا نواتا أشرين دشدا قواتا جماد الآخر هجرة دبود الذي خدد 41 wadda ya yi daidai da 21 ga watan biyu shekara ta 2020 za mu tashi babi na 262 babu hadiyu man fata hajj na'am na'am babu hadiyu man fata hajj babu hadiyar wanda hajji ya kubce masa ma'ana wanda ya harama da hajji amma hajji ya kubce masa bai samu tsayuwa arafa ba to a hadaya tana kansa to ya sifar wannan hadaya take shine akan wannan imam malik ya kulla wannan babi na'am na'am yahya ya zanta mun hadisi daga malik daga yahya ibn sa'id al-ansari cewa ya ce Suleiman bin Yasar ya bani labari cewa abu ayyub al-ansari ya fito yana ya fita hajji ya tafi hajji abu ayyub al-ansari khalid ibn zaid al-ansari mai masaukin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam farkon zuwan annabi sallallahu alaihi wasallam al-madina na'am har sai da ya kasance a waje da ake ce masa annabiya annabiya ba ina nura yake ne al-ma'alimul asira ko da ke ba ku da shi yana cikin kwamfuta ko littafin al-ma'alimul asira fi sirati wa fi sunnati wa sira shine yake haddade wuraren nan yadda suke a yanzu don mutum ya san su na'am wato wani a cikin kafan dade sun ce ainihin kurbar safra wani a wato wurin da ake samun ruwa a tsakiyar sahara ko wasi waka inda ake samun ruwa a gar kusa da waje da ake ce masa asafra na'am a hanyar makka sai ya batar da wato a tagoyinsa dabbobin hawa wato rakumansa suka bata kuma shi ya iso wajen umar ibn al-khattab a ranar babbar sallah sai ya ambaci wannan ga sayyidina Umar sai Umar ya ce masa to ka yi kamar yadda mai yin umra yake yi to idan kai haka ka yi ta tahalluli ka fita daga cikin ihraminka idan hajji ya riske ka a shekara mai zuwa to kai hajji kuma ka yi hadayar abin da ya sauka gare ka na hadaya domin idan mutum ya kulle ihrami ba zai fita daga cikinsa ba ya tun da Allah ya ce wa atimul hajj wal umrata lillah ku cika hajji da umra da Allah dan Allah so da daga zarar mutum ya kulle ihrami to ba ganin damar sa bane kuma ya ce ba zai shiga ba zai cika shi ba ko da kuwa ihramin nan da yayi na hajjin ba hajji ne na farilla ba hajji ne na nafila ko umra ta nafila amma idan dai ya kulla to shi kenan ya shiga kurkuku dole sai ya cika to shi gagan aka ce wannan wanda ya harama da hajji hajji ya kubce masa aka ce sai ya zauna har wata shekarar ta dawo yana cikin ihrami ya sake yin hajji to kaga wannan akwai mashakka shekara ɗaya yana cikin ihrami sai sai na umar ya masa wannan fatwa Ya ce ka yi abinda mai umra yake yi sannan idan kai abin da mai umra yake yi ka yi tahalluli ka fita daga cikin ihraminka sannan shekara mai zuwa in Allah ya kai ka da rai da lafiya sai ka sake sai ka wannan hajjin da baka yi ba sannan kai hadiya na'am na'am annajiya daga cikin ma'alimul asira annajiya bizai wa tafsitil ya جاءت في خبر غزوة بدر وأن الرسول صلى الله عليه وسلم مر بها وهو واد عظيم يقع قرب المسيجيد المعروف قديما باسم باسم المنصرف يدعه المتوجه منه إلى الصفراء على يمينه وهو يجتمع بوادي رحقان الذي يقطعه المسافر إلى الصفراء قبل أن يصل إلى مضيقها والواديان يشاهدان يشاهدان رأي العين من المسيجيد على طريق بدر بعد المدينة بنحو 80 كيلو wadi ne a tsohuwar hanyar makka in aka biyo ta badar a bayan daga madina kilomita 80 kusa da waje da ake ce masa al-musaijid musaijid mun ambace shi lokacin da muke yin karatun a cikin wannan a cikin muwatta din nan mun ambata al-musaijid ai ko inda wannan abu a inda shi dai abu ayyub al-ansari a wannan aka sami shi yana wanka har ibn abbas zai tambayar sa akan mai ihrami ko zai yi wanka eh. na'am kuma ya kuma yace yahya ubaidullah din yace kuma ya haya ya zanta min hadisi an malik daga nafi' daga Sulaiman ibn Yasar al-Hilali maulahu شو عبار بن الأسود ابن المطلب ابن أسد ابن عبد العزة القرشي يا مسلمتا أجعرانا باين فتح مكة سوراك صحابيني مشهور نعم يا زورانا بب صلى الهالي سيدنا عمر ابن الخطاب ينا سوكي هديسة sai ya ce ya amiral mu'minin ya sarkin musulmi mun kuskure ƙidayar wata mun kasance muna zaton cewa yau dinnan ita ce ranar arafa <laughs> sai umar ya ce tafi makka wato aina samu umar kenan eh? amina amina <laughs> amina ana hada a madina ana soke hada a madina <laughs> amina ya samu sai dina umar sai ce izhab ila makka tafi makka yi tsawafi da kai da waɗanda suke tare da kai kuma ku soke hadaya in kana ma'akum in kuna da hadayar sannan ku yi aski ko kuma ku yi taitaye Ah, na'am warji'u kuma ku komo ku koma wato ku koma ku idan fa idan kana amun qadim idan shekara ba ita zo ku haji hajji kuma ku yi hadaya wanda kuma bai samu hadayar ba to yayi ato azumin kwana uku a cikin kwanakin aikin haji shine yake wajibi a kansa da kwana bakwai idan ya koma gida Na wannan habbar ibn aswad an ce daga sha ne taho da shi da wanda suke tare da shi in ga shi ma dai hukuncin sayyidina umar fatawar sayyidina umar gare shi kamar fatawar ta ce ga abu ayyub al-ansari cewa idan mutum hajji ya kubce masa to sai ya je ya tahalluli da umra yayi sa'ayi yayi tawafi yayi sa'ayi sannan in yana da hadiya tare da shi yayi hadiya sannan yayi aski na'am maliki ya ce wanda ya kiranin hajji da umra sannan kuma hajjin ya kubce masa to wajibi ne akan kansa ya hajji shekara mai zuwa kuma ya kirani tsakanin hajji da umra wato ba zai ce yanzu zai yi hajji ifradi ba ko hajji ta tamattu'i sai dai ya hajji qirani kamar yadda ya kuce masa kuma yayi hadaya guda biyu hadaya saboda kiranin da yayi na hajji tare da umra da kuma hadaya da abin da ya kubce masa na hajji wato idan mutum hajji ya kuce masa duk da zai ta halluli da aikin umra to sai kuma yayi hadaya wannan hadiyar ba ta da alaƙa da hadiyar wato tamattu'i ko hadiyar kirani idan zai idan zai amma ba zai a wannan shekarar da bai samu hajjin ba idan a ce mutum kirani ya sauko sai ya zo hajji ya kubce masa bai samu tsayewa arafa ba zai yi hadiya amma wannan hadiyar ba ta kiranin hajjin ba ce tunda wannan hajjin babu shi sai ya umra ya hadiya hadiyar rashin samun hajji to sannan kuma idan shekara mai zuwa ta gazo ya sake yin wani hajjin kirani kuma ya hadiya hadiyar da zai yi wannan ita ce ta kiranin ta hajjin kirani ita ko can hadiyar ya riga ya yi ta ta wato fawat hadiyul ita ce ake ce ma hadiyul fawat hadiyar fawat wato kubcewar kubcewar aikin hajji ita kuma wannan hadiya ana ci daga gare ta tana daga cikin hadiyar da ya halatta mutum ya ci naman wannan hadiya na'am babin hadiyar wanda ya haɗu da iyalansa tun kafin ya yi wato tawakul ifada tun kafin ya tawakul ifada sai ya sadu da iyalansa a wancan darasin wancan makon mun yi maganar cewa wanda ya sadu da iyalinsa kafin ya kafin tsayuwar arafa hajjinsa ya ɓaci kuma zai ci gaba da wannan bataccen aikin hajji sannan kuma ya yi hadaya sannan kuma wajibi ya sake hajji wata shekara sannan kuma ya rabu da matar kada su hajji tare abubuwa guda hudu wannan shine fatuwar sahabbai wanda muke wancan makon ko to yanzu idan mutum ya idan mutum saduwa ya sadu da iyalansa bayan ya riga wato kafin bayan bayan tsayuwa arafa amma kafin tawaful ifada to wannan ne, shi kuma menene hadiyar da mutum zai yi na'am ce, yahya ya zan mun hadisi daga malik daga abu zubair al muhammad ibn muslim ibn tadrus daga afa ibn abi rabah daga abdullahi ibn abbas abrul umma cewa an tambaye shi an tambaye shi ibn abbas akan mutumin da ya afka ma iyalansa ya sadu da su alhali yana mina tun kafin ya tawaful ifada sai ya umarce shi ya soke taguwa ya hadiya da taguwa in bai yi wasu kenan idan mutum ya riga ya yi arfa amma kuma kafin mafumin wannan yana mina kafin ya yi tsawafin ifada ya sadu da iyalinsa tunda idan mutum ya yi tsawafin idan mutum ya yi jifa ya yi aski halalahu kullu shai kowane abu da aka haramta masa ya halatta gare shi illan nisa sai mata sai mata sai saduwa da iyali idan mutum ya saba wannan ya sadu da iyali ya zai yi shine hadiya ibnu abbas wata wasa hadiyar ma ta zamanto da rakumi ba ordinary hadiya ba sai da rabu na'am na'am yace kuma ya zanta min hadisi an malik daga sawr ibn zaid ad-dili daga ikrima maula abdullah ibn abbas yace ba na tsammanin wannan maganar illa daga abdullahi ibn abbas cewa shi ya ce ni nuska ta daban ce fa ni nuska ta annahu qal alladhi yusibu abla ahlahu annahu to shi shikenan annahu qal alladhi yusibu ahlahu qabla an yufid wani. wanda ya sadu da iyalinsa kafin ya yi tsawafin ifaba ya atamiru wa yuhdi ya yi umra sannan ya yi hadaya da wannan fatuwar mali ya riko cewar zai yi umra saboda bai yi yana cikin hukuncin ikrami bai yi ta tahalluli ba kamila zai zamanto cewar ya karya ka'idar ihrami kafin ya tsawata da haka sai malik ya ce sai ibn abbas ya ce ya yi umra sannan kuma ya yi hadaya na'am kuma ya zanta mun hadisi an malik cewa ya ji aka bin abi abdurrahman rabi'atul ra'ayi yana cewa a cikin wannan hukunci an ibn abbas kutankwacin maganar ikrima daga ibn abbas na'am malik ya ce wannan shine mafi soyuwar abinda naji abinda wato naji shine mafi soyuwa a gare ni cikin abinda naji akan wannan hukunci wato kenan akwai sabanin malamai akan wannan na'am an tambayi malik akan mutumin da ya manta da tawaful Ifaba, har sai da ya fita daga garin makka kuma ya koma kasarsu sai ya ce to ina gani idan bai sadu da iyali ba to ya koma makka ya yi ifa Ifaba. in ka riga ya sadu da iyali to ya koma ya yi tsawaful ifaba sannan ya yi umra wal yuhudi kuma ya hadiya kuma baya kamata a gare shi ya sai hadiyar tasa daga makka kuma ya soke hadiyar a makka sai dai idan bai kasance ya koro hadiyar tare da shi ba daga inda ya ɗauki umrar to ya sai hadiyar daga makka sannan ya fitar da shi ya zuwa ga hillu sannan ya koro shi daga hillu zuwa makka sannan ya soke shi a cikinta bali <laughs> ya tsananta wajen hadiya dan shi ya dole sai ka haɗa tsakanin hillu da haram ba za ka sai hadiya a makka ka bayar ba wani ce irin yanzu yadda mutane akan yi a waya ce da Allah aje abin nan aje mayanka ya bar ya manta da hadiya ba a sai rago a yanka arba miskine na makka a wajen malik ba zai yi ba sai an an saya sai an fitar da shi wajen hillu sannan a shigo da shi cikin makka sannan a yi yana daga cikin abinda sauran malamai suka saba ma malik na sharaɗin fita da hadiya musamman a zamani irin wannan akwai mashakka zahira yaushe ma za a barka ina ma za ka samu a kori kurar in kuka sa watakila a kori kurar ma sai ta fi kudin hadiyar ha yadda za ka yi ta a kori kurar da za ta fitar da kai akwai mashakka zahira amma kun fahimci fatuwar malik ko idan mutum ya ji da iyalinsa idan mutum ya tsawafin ifada idan mutum ya haji sai ya manta bai tsawafin ifada ba har ya bar garin makka ya koma garin ya koma kasarsu sai da ya koma kasarsu ana magana sai shi a, shi shiga bai tsawafin ifada din nan ba shi ana yin jifa kawai sai ya zaman sa ya cire kayan sa ya zaman sa amina ya yi kwanakin mina aka gama kenan ya tsawafin wada shi ya manta cewa bai tsawafin ifada sai da ya dawo garin su ya ji to idan bai riga ya sadu da iyali ba to sai ya koma makka ya je wannan tawaful ifada din a ya tawaful ifada ya koma makka ya tawaful ifada din sa shikenan babu wani ba kansa inda dama yana cikin tahalluli duk komai zai iya yi saduwa da iyali mai kawai ba zai iya ba saboda ka tamkar yana cikin hukuncin ihrami ne saboda aka tawafi kawai zai babu wata hadiya a kansa amma idan ya riga ya sadu da iyali to sai ya koma ya wannan tsawafin ifada ɗin da bai yi ba sannan sai ya koma ya harama da umra ya tsawafin ifada sannan sannan ya umra sai ya koma ya tsawafin ifada sannan ya zo miƙaci ya harama da umra sannan ya je ya umra tsawafi da sa'ayi sannan kuma ya hadiya na'am kuma hadiyar a wajen malik dole ta zamanto ba a makka zai saye ta ba wato ya zamanto ya koro hadiyar daga wajen makka in kuma sai in kuma bai samu ya koro ta ba a makka ya saya to sai ya fitar da ita hullu nan masallacin na na aisha ko ya dauke ku ya kai ta hanyar jidda can wajen haddin haram kusa da inda ake karbar inda ake binciken masu shiga maka yan masu tambayar passport kusa da nan wajen nan ne inda haddin haram yake sannan sai ya shigo da ita maka ya zo ya yanka wato kamar yadda mutum ba zai iya harama daga cikin makka ba haka zalika hadiya ba za a iya mata daga makka ba hadiya sai an fitar da ita daga waje fitar da ita daga waje dan a shigo da ita shine kamar an mata harama sannan aka shigo aka yanka ta <laughs> na'am na'am a yi mutabi wa yake ji aikin hajji sai ya yi ya koma ba dama kuma yana nan a kansa ai shi hajjin aka fara ce an cika shi wa atimul hajji wal umrata lillah idan kuma ya zo ya ci gaba da ya ci gaba da saduwarsa da iyali yana abubuwan sa inda ya ga dama to zai yi wannan zai koma ya yi umra a yi tsawafin ifada yi umra sannan kuma ya hadiya bai sauke farali ba ya za a yi mutum bai yi tsawafi ba bai yi tsawafin ifada ba tsawafin ifada rukuni ne rukuni ne hajji ba zai cika ba sai da shi saboda aka idan bai yi tsawafin ifada ba ba shi da hajji hajji yana nan yana hangin a sama na'am ya yi takatsantsan shi yasa yi dole ita a tsaya a nemi ilimi sosai kan sha'anin wannan ibada a tsaya a nemi ilimi a karanta ta sosai na'am mutumin da wanda ya yi ne wanda ya manta tawaful ifada ta wata hadiya zai da ta dauke tawaful ifada a'a ita ya fa kan saduwa da iyali ne Sau da ke idan mutu ya manta da tsawafin ifada kuma ya koma gida amma bai sadu da iyali ba babu ya a kansa kawai tsawafin ifada zai ya ba ta ɗauke tsawafin ifada hmm? ya ba ta ɗauke rukuni kun ga da harama da hajji da tsayuwar arafa da tsawafin ifada da sa'ayi wa'annan rukunai ne na hajji ya ba ta ɗauke su wa'annan su ne arkanul hajji ya ba ta ɗauke su abinda hadiya ta dauke ita ke daukewa wajibai kamar kwanan mina kamar kwanan muzdalifa kamar jifa kamar rashin yin aski eh, waɗannan su ne suna daga su ne ko tsawaza ko irami daga miqat wannan su ne hadiya ke daukewa idan mutum ya bar wajibi kun san a hajji akwai rukuni akwai wajibi sannan akwai mustahabbi hmm. an fahimta ka fahimta ko dai hanyar na ga kana ka ɗaukaka murya ka ji kafin soke haramunsa mai kake nufi kafin soke haramunsa a a shi ya kafin soke harami ku tsaya ku tsaya tukuna kafin ya kaji iyalinsa kafin ya tsawafin ifada aka sauke aka umarce shi ya kira raƙuminsa eh na'am ai ba cewa aka yi so kira kununsa ba cewa aka yi tsawafin ifada ya yi tsawafin ifada din sannan ya yi sannan kuma ya umra sannan ya tahalluli da umra ai abin da aka ce kenan ba shi ne abin da ibnu abbas yake ce ba wanda allazi yusibu ahlahu qabla an yufid eh, ya atanu wa yuhdi ya yi umra kuma ya yi hadiya ai ba wai kawai ma zai hadiyar ba ne ya yi tsawakul ifada sannan ya yi sannan ya hadiya na'am na'am na'am mm. 在高级学校找到，现在对音乐的对这个主题我很敏感，有很多的东西没关系。现在这些文章，第一点完，我们还是来看一下。 Eh, idan ya yi bakin kokarinsa na bincike kuma ya amince ma wanda ya ba mutum ya san wakili ne amintacce to abin yana nauyin yana kan wakilin amma in kawai ya ji ana faɗa ne ba tare da bincike ba kawai ya je ya ba da kuɗinsa to wannan to wannan wakilcin shi wannan da yana da laifin rashin yin hadiya shi kuma dole ya je ya samu ya hadiya don ya tabbatar kan cewa ya kubuta kuma mutane su rinka takatsantsan dan su rinka takatsantsan wajen ba da kuɗi a musu hadiya din nan da yawa wanda suke karɓan kuɗaɗen mutane cuta suke macuta ne kuma abin ta kai ce hatta ɗalibai da suke karatu a can suke karatun musulunci ɗaliban jami'ar islamiyya abin ta kai hmm? sun kafa sun kafa wani racket akwai wanda suka kafa racket suke yin wannan al'amari hmm? sun zamanto abin nan sun zamanto wai su ma birnin ci suke yi a maka su karbi kuɗaɗen mutane ci suke musu hadaya irin wannan ya za a kakka so ka ga lalacewar da zai zamanto ƙarshen rayuwa saboda haka wajibin mutum musamman sanin cewa ana wannan ya tsantseni ka je ka biya a wajen banki da suke yi islamic development bank bankin islami litaniya ko ja'iz ja'iz ma suna yi sun haɗu tare da bankin musulunci sun haɗa gwiwa suna yi amma ka je ka ce waya ga wani ɗan garin makka ko ga wani ɗan madina ya san ya iya larabci ya zo maka da kudura hmm? ga dan kwali yana cewa wai wai shi ya san gari zai samu maka hadiya mai arha maimakon ka je ka biya riyal 450 ga 300 ma za a yi maka hadiya kuma in kana so ma za a kawo muku naman ku gani sai a zaɓi waɗansu kamar sai a zaɓi rago kamar guda biyu a kawo muku in an karɓi na mutum ashirin a kawo muku rago guda biyu sai ku gani ku ce eh ai abin haka ne dan ko nan guda biyun shi kenan sauran kuma ya soke to dama za a yi ka wakilta mutum wanda baka amince masa ba wajibin mutum yayin da zai wakilci tabbata ka amince yanzu zakar ka za ka dauko kawai ka ce zaka ba mu wani mutum kawai ka ce ga zakka ka je ka raba mu hmm? bayan ba ka san irin amincinsa ba shi ba ahali ne ya ci zakkar ba amma kuma ballantana ka ce in ya ci ka fitar da zakka wakilta shi kai in ka tashi wakilta mutum dole ya zama kan cewa ka yi bakin ka wajen samun amintacce wanda zai yi wakilcin yadda ya kamata na'am babu mastaisara min alhadi babun abin da ya sawwaka na hadaya wato menene abin da Allah yake nufi <clears throat> fa idan amintum faman tamatta'a bil umrati ila alhajj famastaisara min alhadi abin da ya sawwaka na hadaya to menene ma'anar abin da ya sawwaka na hadaya na'am na'am yahya ya zanta min hadisi daga malik daga Jafar ibn Muhammad as-Sadiq Jafar ibn Muhammad as-Sadiq jikan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wanda in shi a suke danganta kansu zuwa gare shi bisa karya suna cewa cikin suke yi amma yawan yawan rayuwar da suke duk karya suke masa na'am daga babansa shine Muhammad ibn Ali uh, al an ce masa al-Baqir saboda tumbatsa da yayi a cikin ilimi wato ya ya ya ilimi hmm. na'am an alide dai ba ba anna ni ta atawa anni kai ta ta anna ne to an da anna duk suna zuwa mm. na'am anna ali ibn abi talib cewa ali ibn abi talib ya kasance yana cewa abin da ya sauwaka na hadaya shatun akuya wato akuyar da ake yankawa shine mustaisara akallin ta kenan mm, akuya akuya anan ta hada tinkiya da akuya ba wai sai ba sai akuyar ba eh, eh ba sai dan wato in kace saboda ai jinsi biyu ne jinsin awaki da jinsin tumaki saboda ka su su biyun jinsi ɗaya ne masta yasara min alhadi akuya ko dan taure ko tunkiya ko rago shine na'am kuma ya zanta min hadisi an malik cewa riwaya ta isan masa cewa abdullahi ibn abbas ya kasance yana cewa abinda ya sauwaka na hadaya akuya maliki ya ce wannan shine mafi soyuwan abinda na ji wato akan wannan saboda Allah ta baraka wa ta'ala yana fadi a cikin littafinsa na'am yace ya ayyuhal ladina amanu ya kuwan wanda suka yi imani kada ku kashe namun farauta alhali kuna cikin ihrami kuna cikin haram kuna cikin harami wanda duk ya kashe shi daga cikin ku yana mai ganganci to akwai ranko a kansa shine kwatankwacin abin da ya kashe na daga wato anna'am dabbobin ni'ima ma'abuta adalci guda biyu suna yin hukunci da shi daga gare ku wannan kunga yana daga cikin wanda yana daga cikin ayoyin da sai Abdullahi ibn Abbas ya lizimta maka kawaji da suke cewa inil hukumu illa lillah ba wanda zai hukunci sai Allah cewa ya da yace ya yadda da hukuncin sayyidina Abu Musa al-Ash'ari da Amr bin al-As suka ce ya karɓi hukuncin mutane bayan kuma Allah ya ce inil hukumu illa lillah ba mai hukunci sai Allah saboda haka ya kafirta suka ce dalilansu akan kafircin sayyidina Ali jawa ba wai sayyidina Ali bai san musulunci ba har ya kafirta ne saboda ya hukunta mutane bayan kuma Allah ya ce shine kadai zai hukunci shine Ibn Abbas yake cewa to ya hukunta mutane yanzu hukunta mutane akan abin da yake ya shafi hukunta mutum biyu hukunta mutane a kan dabba guda ɗaya da mutum ya kashe shi ne fi cancanta a hukunta mutane ko kuwa abin da zai tsare jinin al'umma musulmi ba ke idan Allah ya tabbatar da cewa a hukunci a hukunta mutane akan abu kamar akuya wadda za a yi hukunci da ita wadda mutum ya kashe to ina kuma ga abin da zai kai ga zubar da jini in ba a yi shi ba na'am yana kasancewa hadiya mai ita ka'aba ko kuma kafara abincin miskinai ciyar da miskinai ko kuma daidai ɗin wannan na azumi Famin famimma yuhkamu bihi Famin famimma yuhkamu bihi fil daga cikin abin da ake yin hukunci da shi a cikin hadaya shatun akuya Allah kuma ya kira ta hadaya to ga istinbadin malik kenan daga ayar ya fitar da kanta akuya yana daga cikin hadaya tun daga cikin abin da masu hukunci suke yi akwai akuya tunda wanda ya kashe barewa sabai hukuncin da suke yi shine aka ce yanka akuya wanda ya kashe barewa aka ce yanka akuya to ga Allah ya kira ta ya kira ta hadiya ko bai kira ta hadiya ba tunda yace hadiyan baligal ka'ab saboda haka shatun akuya tana daga cikin hadiya na'am wannan yana da wannan shine abin da babu saɓani a cikinsa a wajen mu wato mutanen madina ta yaya ma za a yi wani ya shakka a cikin wannan dukkan wani abu wanda bai kai a hukunci a kansa da raƙumi ba ko kuma da saniya to hukunci a kansa da akuya ne abinda kuma bai kai a yi masa hukunci da akuya ba to wannan kafara ce ta azumi ko kuma ciyar da ne. wato wajen hadiyar wajen yin hukunci na wato hadiyar da za kenan sakamakon farauta idan za a yi sakamakon farauta wato ranko akan farauta idan abin ya mafi matukar abin da za a yi mafi girma shine raƙumi abin da bai kai a hukunci a kansa da raƙumi ko saniya ba to akuya abin da kuma bai kai a hukunci a kansa da akuya ba to ba za a samu wata dabbar kasa da haka ba ina dabbobin uku kenan da ake yi raƙuma shanu awaki awaki an haɗa su tare da tumaki hmm. su ne kadai ake yin hukunci da su wajen hadiya to abin da bai kai haka ba kuwa shine malik yace to sai a koma ya zuwa ga kafara ta azumi ko ciyar da miskini kuma sai a samu mutum biyu adalai masana sai su hukunci yanzu kamar zomo ga mutum ya farauta zomo ko ya farauta kurege za a ce abin da yake daidai da zomo ko kurege akuya ce to kaza ba a yi mata hadiya <laughs> malam sadiq sadiq ba a hadiyar kaza yanzu za layyar da kaza <laughs> <laughs> eh a ah, to watakila dai yake nan watakila zai kawo wata mazaba da za a layyar da za a da kaza sai a azumi ko ciyarwa sai a azumi ko ciyarwa wato sai a kimanta a gani kimar wannan ah, kimar wannan zabon wannan zoman ko wannan kuregen kimarsa abinci mudu nawa ne kimarsa abinci mudu nawa ne idan ya kama mudu goma in ya kama mudu goma to sai a fitar da mudu goma a ciyar da miskini in kuma ba zai iya ciyar da miskini ba to mudu goma sai a ce kowane miskini mudu biyu za a bashi saboda ku miskini nawa za a bama kenan miskinai biyar to akan kowane miskini ɗaya sai azumin kwana ɗaya so da azumin kwana nawa zai yi kwana biyar ne kwana biyar eh, eh kwana biyar to haka ake yin abin da jaza'us sayyid kenan na'am kuma zan ta min hadisi an malik daga nafi cewa abdullahi ibn umar ya kasance yana cewa abin ya sauwaka na hadaya taguwa ko saniya <laughs> wannan ma'ana a'la hadi kenan mafi girman hadaya ba wai kan cewar abin da yake kasa da haka bai yi ba hmm. na'am na'am kuma ya zanta min hadisi an malik daga abdullahi bin abi bakr cewa wata wato kuyanga ta ambata binta abdurrahman al'ansariya amra cikin wanda suka lizinci aisha radiyallahu anha suka taso a gidanta so kwashi iliminta na'am ana ce mata roƙayya sunanta kenan kun gani yanda wato ba a ce don ita kuyanga ce ko sunanta ma ba a damu a san shi ba har an kiyaye sunanta saboda ta kiyaye ilimi kasancewarta a kuyanga bara wannan bai hana ya zamanto an kiyaye kimarta ba na'am ta ba shi labari cewa ta fita tare da Amurka binta abdurrahman shi fa abdullahi ibn abubakar ibn muhammad ibn amur ibn hazm ina fa alkali ne alkalin madina ne kaga yake riwaya daga wajen kuyanga saboda ilimi bayan kuyanga ce kuma mace kuma shi alƙali ne da shi da urwa su ne suka tara ilimin su ne suka tattara rubutun ilimin hadisi su su biyu da shi da a ibn shahab zuhuri wajen su yaje tattara ilimin a lokacin da umar ibn abdul aziz ya ce a rubuta sunna ya ce ka duba abin da ke wajen abdullahi bin amri bin hazm da abin da ke wajen urwa bin zubair ka tatara shi na ilimin Aisha domin ina gudun a gushewar ilimi na'am na'am cewar ta fita tare da Amurka binta Abdurrahman zuwa Makka ce sai Amurka ta shiga Makka yawmat tarwiya ranar tarwiya yaushe ne ranar tarwiya ran takwas ga watan dulhijja ran takwas ga watan dulhijja ana ce mata yau tarwiya don ran da ake kai ruwa mina ne wanda ake ɗiban ruwa na zamzam daga makka a kai shi mina saboda alhaji za su tafi mina shi sa ake ce mata yau tarwiya na'am wa ana ma'aha ni kuma na kasance tare da ita sai ta yi dawafi da ɗakin Allah kuma ta yi tsakanin safa da marwa sai sa'ayi kun san kamar yadda ya gabata ana kiran sa'ayi tsawafi kamar yadda Allah ya ce fala junaha alaihi ma an yatta fala junaha alaihi an yattawafa bihima na'am sannan sai ta shiga suffatal masjid shine wato harabar masallaci sai ta ce amma aki miƙasfan shin kina da miƙasfan wato shine almakashi kina da almakashi sai na ce a'a sai ta ce ki nemo min shi sai na nemi almakashi har na da shi sai ta yanke daga wato a maɗauran gashin kanta ya ake ce ma ne wato kusan mata yadda suke yi musamman larabawa wato za su raba gashin biyu sai a ɗaure shi nan a ɗaure shi nan eh ne muke kalaba da Allah su suna kalaba ai su ba sa kalaba <laughs> eh na'am a ah, da yaran da hausa da yanda dai za a fahimta kun dai wato annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da esta Zainab a lokacin da ta rasu yace a raba gashin ta kashi uku a daure sannan a jefa shi ta baya to kowane kashi wanda aka daure shi ake ce masa qarn kamar kafo amma ai ba a ce ma mutum yana da kaho ba mace a ce tana da kaho saboda haka a Hausa fakin ai turanci ne wannan mata haka suke cewa fakin almuhim kun fahimta to sai ta ɗauka wato daga kowane kitso kowane kitso na gashinta idan kitso wato wannan ita kamar wadda ta raba gashin nata wadda ta ɗaɗɗaure shi to daga kowane tufka na gashin sai ta cire to da in ma kitso ne idan mace ta kitse kanta kamar ta yi kitso a shaku shaku ake cewa ko shuku eh, wanda za ka ga an tattara ta sama to sai ta tattaro su duk kowanne sai ta yanki idan kuma ta yi zane ne wanda ake sawa ta can bayan shi sai ta tattaro da ƙarfi sai ta yanki kowanne idan kuma ta yi kalaba kamar eh, sadiq da kake faɗan kalaba in kuma ta yi kalaba daga kowanne daga cikin eh, daga kowane ɗaya kowane tukka wadda ta yi daga ciki za ta kama ta yanki na'am fa aka zad min quruni ra'siha sai ta sai ta wato yanke ta ta yanke gashin ta datse daga wato a kitsan gashinta daga kowane a kitso na gashinta yayin da ranar babbar sallah ya zo zabahat shatan sai ta yanka wato shatan shine a wato akuya saboda tamattu kai ko in hmm, ko ba ka ba inda da ta gama umra din ta ta aske kuma ranar tarwiya hmm. bata ma tsaya ma ta ma ji wani daɗin shiga cikin ihramin ba tun da dama ai a fita ne a ɗan zona yan kwanaki to ita tana yankewar sai kuma ta sake harama kenan ta tafi makka ai ta tafi mina to sannan ranar sallah ta yanka akuya a maimakon wato umrarta a maimakon hadiyar tamattu'i wannan ya nuna kan cewar wannan shahidi ne akan mastaisar min alhadi cewa amra ita ma ta yi hadiyar ta yi ta matu'i kuma akan ta matu'i ne Allah ya ce fa mastaisar min alhadi da haka wannan ya nuna kan cewa akuya tana daga cikin tsara min alhaji na'am shi gaba akwai lokaci na'am babu jami'in haji babin wato abubuwan da ya tattara hukunce-hukunce daban-daban akan hadiya ya ce haddasani ya haya ya ya zanta min hadisi daga malik daga sadaka ta bin yasar al-makki cewa wani mutum daga mutanen yaman ya zo wajen abdullahi bin umar wa kaddafara a sau alhali ya kitse kansa sai ya ce ya aba abdurrahman alkunya abdullahi ibn umar kenan na'am ni na iso maka da umra ita kadai sai abdullahi ibn umar ya ce da na kasance tare da kai ko da ta tambaye ni da na umarce ka da ka yi kirani an tukurin dai Eh? aqrana ko ko kuma qarana eh yi an taqrin an la'amartuka an taqrun a bi dammin ra qarana yaqrunu hmm. an taqrun kenan amma idan bi kasrin ra ne sai dai kamar yadda shi rubayi an tuqrin aqrana bainal hajji wal umra na'am da na is da na sanar da kai kanka yi kirani sai mutumin yaman din nan ya ce to ai wannan ya kasance haka wato abin da na gaya maka kenan shine na yi sai abdullahi bin umar ya ce to ka cire wato ka yanke abinda ya fito daga gashin kanka tunda ya kitse gashin hmm. wa ahadi kuma kai hadiya sai wata mace daga cikin mutanen iraq ta ce mece ce hadiyar ta saya a ba abdurrahman faƙal sai ya ce hadiyar samana sai ta ce masa mece ce hadiyar ta sa sai abdullahi bin umar ya ce da ban samu abin da zan yi na hadiya ba sai kawai na yanka akuya da wannan ya fi soyuwa gare ni bisa ne azumi wato yayin hadiyar zai fi a kan yi azumi to ballantana ma kuma dama a cikin alkur'ani ai Allah ya fa man lam yajid fa siyamu thalathati ayyam wanda bai samu sai ba sai an rasa hadaya ne ake komawa ga azumi saboda masu zuwa in sun je hajji su soke kuɗi saboda za su yi wasu araba hmm, saboda za su yi wasu araba ko yayi sabuwar amarya amarya ta ce sai ya so mata gwal hmm, saboda haka yana ya auna ya kan cewa in dai zai yi hadiyan nan to gwal ba zai suri ba gwal ba zai samu ba kuma yana jin tsoron ya dawo bai siyo ma amarya gwal ba saboda haka sai ce ai gashi ai an ce ai azumi sai azumi to azumin ka bai yi ba domin kai baka zama tofa mallam ya jid ba hmm. saboda akwai akwai ba a tsare ba sai an yi ayyukan wajibi da ya kai ta tukuna sai an sauke hakkin Allah <laughs> na'am na'am yace wa haddathani an malik an nafi daga nafi cewa abdullahi ibn umar ya kasance yana cewa mace mai ihrami idan ta yi tahalluli ta tamtashif ba za ta tsefe gashinta ba haske ta yanke daga wato kitsan kanta daga wuraren da ta kitse na kanta domin ta ce za ta tsefe kanta kafin ta ba ta aski ba ta saba ka'idar ihrami domin tsefa kan da za ta yi gashi zai fita in gashi ya fita kafin ta yi ta halluli sai ta yi fidiya saboda haka ba za ta tsefe gashin ta ta soma tsefe shi tana taje shi ba har sai ta yanke tukuna gashin ta fita daga cikin ta yi ta halluli daga cikin ihrami na'am idan kuma tana da hadaya ba za ta aske gashinta ba ba za ta cire wani abu na gashin kanta ba haske ta yi haske ta yanka hadayarta saboda Allah ya ce wala tahliqu ru'usakum hatta yablugha al-hadyu mahilla kada ku aske gashin kanku har sai hadiya ta kai wurin ta to ibnu umar kaga kai wannan shine kaida sai dai wannan Allah idan wannan ita ce kaida amma kamar yadda yazo a hadisin abdullahi hadisin abdullahi bin amru bin al'as cewar halaktu qabla an asbah na yi aski tun kafin mai yanka ya ce isba wala haraj ka yanka babu laifi wani alajatil iske ya nuna cewa jerantawar haka ta fuskar mustahabbanci ne na yace kuma ya zanta min hadisi daga Malik cewa ya ji sashen ma'abuta ilimi yana cewa mutum da shi da matarsa ba za su yi tarayya a cikin hadaya ta taguwa guda ɗaya ba kowanne daga cikinsu ya yi hadayar taguwa da taguwa ba za su haɗu ba su an tambayi malik wanda ya tura wanda aka tura hadaya tare da shi da zai yanka shi da zai soke a cikin aikin hajji alhali shi kuma ya yi harama da umra biyu وهو محل بالعمرة الهل يا حرم ده عمرة هل ينحره إذا حل zai soke shi ne idan ya fita daga cikin umrar ya yi ta'allubi daga umrar ko kuma zai jinkirta ne har ya yi wato har ya yanka ya soke shi a cikin kwanakin aikin hajji shi kuma ya fita daga cikin umararsa sai ya ce a'a zai jinkirta shi har ya soke shi a lokacin aikin hajji shi kuma ya fita daga cikin umararsa domin ba hadiyarsa ba ce don haka ba shi da alaƙa da umrarsa an fahimta mutum ne shi ya tafi zai je umra sai kuma aka tura shi a sai aka tura shi da hadaya wadda yake zai aka tura shi da hadaya wadda zai yanka ta amma ta aikin hajji to shi wanda aka tura shi ɗin da hadiyar shi umra yi ne to yaushe idan a yaushe zai yanka wannan hadiyar da aka tura zai jira ne sai ran ake yanka hadiyar aikin hajji shine ranar babbar sallah ko da ya ga ya zama umararsa kawai sai ya yanka shine malik ya ce a zai jira har sai lokacin har sai ran ake yanka hadiyar hajji sai ya yanka shi kuma ya fita daga yayi umrarsa ya fita daga cikin hukuncin umra na'am malik ya ce, yuhkamu alaihi dai ko wanda ake masa hukunci da yin hadaya a cikin kashe naman farauta ko kuma hadiya take wajaba a kansa a cikin wani wannan kamar wato hadiyar tamattu'i ko kirani to hadiyarsa ba za ta kasance ba sai a makka kamar yadda Allah tabaraka wa ta'ala ya ce hadiyan baligal ka'aba hadiya wadda take kaiwa ka'aba wato ba zai yanka hadiya ba sai a makka wanda yake jaza'us sayyid ko hadiyar tamattu ko hadiyar kiran ba a yankawa sai a makka na'am amma abin da ya zamanto a maimakon hadiya na daga azumi ko kuma sadaka ta ciyarwa to wannan zai kasance ba a garin makka ba inda duk ma'abucinsa ya so ya aikata shi to so ya aikata shi domin babu wani amfani ga azumi ga mutanen makka ko kai azumi a makka mutanen makka za su amfana da azumin ka ne <laughs> saboda ka ko kai azumi a makka ko kai azumi a gida na fidiya kenan na hadiyar tamattu a haka dalika a a wajen azumi babu sabani amma wajen sadaka ne wajen ciyarwa shi ne ake sabani na'am kuma yace ya zanta mun hadisi an malik daga Yahya ibn Sa'id al-Ansari daga Yaqub ibn Khalid al-Makhzumi daga Abu Asma maulan Abdullah ibn Ja'far cewa ya ba labari cewa ya kasance tare da Abdullah ibn Ja'far wato ubangidansa sai ya fita tare da shi daga madina sai suka wuce suka wuce da Hussein ibn Ali sayyidina Hussein ibn Ali ibn Abi Talib jikan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam alhali ba shi da lafiya yana rashin lafiya a wuri da ake ce masa asuqiya sai ina masu ma'alimul asira din ku nemo mana asuqiya hmm ma rabi nemo mana asuqiya na'am فقام عليه عبد الله بن جعفر sai abdullahi الله jafar ya tsaya wajen hussein saboda hussein dan dan babban sa ne yan shi dan jafar hussein kuma dan sayyidina ali da jafar da na ali kuma wasu ɗaya uban su ɗaya wa da kanni ne saboda haka ya'yan babbanni ne na'am sai shi abdullahi bin jafar ya tsaya a ya tsaya wajen hussein saboda rashin ba shi da lafiya na'am har sai da ya ji tsoron cewa hajji zai kubce masa sai ya bar shi ya fita ya tura a gaya ma Ali ibn Abi Talib da Asma'u bint Umaysin mahaifiyarsa kenan lokacin ita ce matar Sayyidina Ali sun san Asma'u bint Umays ta auri Ja'far ibn Abi Talib bayan mutuwar Ja'far ta auri Sayyidina Abubakar bayan mutuwar Sayyidina Abubakar ta auri Sayyidina Ali asma'u bintu umais ita su ita ita ta ma fatima wanka radiyallahu anha na'am asma ita asma bintu umais ita ce ita ce uwar abdullahi na'am wahuma bil madina ko a tawon nusar amma wahuma din ta kutafi wahuma bil alhali su suna madina wato da sayyidina ali da asma sai suka toho suka zo suka same shi kaga rahamar iyaye tun daga madina haka suka taho sun ji husaini ba lafiya suka zo sannan husaini ya yi ishara ya zuwa ga gashin kansa ya zuwa ga kansa wato ma'ana ciwon kai sai ali ya yi umarni da kan nasa aka aske gashin sannan ya yi masa yanka ya masa fidya a nan su sufiya ya yanka ya bayar ya yanka masa wato taguwa A aw bihi adan min rafi fi diyati min siyamin aw sadaqatin aw nusuk na qala ya hayy ibn sa'id ya hayy ya ce. Ku kusaini ya kasance ya fita tare da Uthman ibn Affan a cikin wannan tafiyar tasa zuwa makka ya fita ya hajji tare da sayyidina usman kajin da bai yadda da shugabancin sayyidina usman zai fita tare da shi ta tsare yan shi'a ko ya fita tare da sayyidina usman shi ne amirul mumini ya bar mahaifinsa suka fita su hajji tare amma duk sai a nuna muku a cikin tarihi ina ai babu aminci a tsakani su yan tawaye ne ba su yadda da shugabancin su ba sun barranta daga gare su bal su sharaɗin ma imani a wajen su sai ka barranta daga kulafa'ur rashidin to a shahid shine yayi hadiyar wato hadiyar wato a fidiyatul adha ya yanka ta ba a makka ba ya yanka ta ba a makka ba sayyidina ali yayi saboda aka kaga wannan ya nuna kan cewar wannan ya nuna kan cewar idda fidiyatul adha ana yanka ta inda ya samu mutum amma jaza'u sayd da hadiyar tamattu da hadiyar qiran da barin wani wajibi daga wajiban aikin haji to sai a makka amma idan mutum ya saba ka'idar ihrami kamar yayi aski kamar yadda faru da sayyidina Husayn, kuma kamar yadda ya faru ma da Ka'ab ibn Ujra yadda hadisin sa yazo da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ganshi a kwarkwata na ta diga a gashinsa ya ce wannan abin yana cutar da kai ya ce eh. to kai aski sai kai fidiya to wannan fidiyar idan mutum ya yi ta barin wata ka'ida ta ihrami ko kuma mutum ya ga ba zai bukata ta sa ba zai iya dole sai ya sa wando hmm, ko kuma dole sai ya lullube kansa saboda bukata dai wani ƙa'ida na ihrami idan mutum ya saba shi to zai iya yin hadiyar ko a ina kamar yadda ka ga. wannan aka yi hadiyar a ya yanka hadiyar kuma kun gani raƙun ya yi sai na ali radiyallahu anhu gani ba sai ma Allah ruwa kuka irin wannan an yi mutum aski dama kana neman a a ce ai larura ne saboda haka komai ma ba dige sai a ce sai a yanka akuya sai a samu yar akuya a yanka hmm. <laughs> tunda ba gaga dama ma ta mafi ce ka ce wannan ai wata ibada ce wannan ko samun kamar kafara ce daga abin da baka yi ba bar komai kawai mashin hal abin da zai kai ai eh. to ka gani su ba su ma Allah roya ya. a qaryatun fi wadi al-fara bain al-madinati wa makkah bi suqya eh wadi wadi al-fara ƙura wajin fara idan ka bar eh, wadi ne mai faɗi, gada da tafi kowace tsawo a hanyar makka da madina a wannan wajin fara ɗin yake in ka bar mararrabar in ka zatowa daga madina a sabuwar hanya ga mararraba nan da za ta yi mararraba da za ta yi da za ta tafi jidda to in ka wuce ta da kama wajen kilomita ashirin za a gama an sa kurawa dilfara to a nan ne nan ce a sukuya ɗin kenan a nan wajen amin to alhamdulillah ayin biro na'am na'am eh eh idan mutum bakwai ba mutum bakwai za su iya yi shi malik bai riko da ishtiraki ba shi yana ganin kowa ya amma abin nan ya tabbata daga fi'ilin annab sallallahu alaihi wasallam ya yi ma matansa ya musu matansa ya hada su su su goma akan saniya guda daya aka yi musu hadaya kuma jabir ibn abdullahi ya ce mun yi hadiya tare da annabi sallallahu alaihi wasallam sai muka yi ishtiraki muka yi muka yi tarayya mutum bakwai akan raƙumi guda ɗaya to a kallon abin da za a yi tarayya kenan mutum bakwai akan raƙumi ɗaya mutum takwas ba za su yi ba dole sai dai bakwai na'am kafin mai addu'a Allah ya azurta ni da ɗa namiji na sa masa suna shafiq yau kwanansa bakwai shafiq daga shafaka amin Allahumma amin Allahumma amin Allah ya sa cikin salihati na'am na'am injiniya wanda ya rasu wani injiniya Allah ya masa rahama akwai wani dan uwa wani injiniya wanda yake zuwa karatuttuka nan Allah ya masa rasuwa shekaran jiya Allah ya gafarta masa Allah ya dauka darajar sa Allah ya haska kabarin kabarinsa اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا واتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد ربنا أفرض علينا صبرا وتوفنا مسلمين ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين وادخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار اللهم لا مقرب لما باعت ولا مباعد لما قربت ولا مضل لمن هديت ولا هادي لمن هب... لمن ولا هادي لمن أضللت ولا مقرب لما باعت ولا مباعد لما قربت ولا قابض لما بسطت ولا باسط لما قبضت ولا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت اللهم ابسط علينا من بركاتك ورحمتك وفضلك ورزقك اللهم إنا نسألك النعيم المقيم الذي لا يزول ولا يعود اللهم إنا نسألك النعيم يوم العيلة والأمن يوم الخوف اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين اللهم أحينا مسلمين وتوفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا نادي قادمين ولا فاتنين ولا مفتونين اللهم أدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك خير الدعاء وخير المسألة وخير الفلاح وخير النجاح وخير الثواب وخير العمل وخير الحياة وخير الممات اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وارض عنا وربنا اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم انصر عبادك المؤمنين اللهم انصر دينك وانصر من نصر دينك اللهم عليك بالطائفة الباغية على المسلمين اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر اللهم إنا نسألك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك اللهم اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا اللهم انصرنا على القوم الكافرين اللهم لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين